An kammala hada-hadar kasuwancin sayar da kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila tsakanin mamallakin kungiyar mai barin gado Roman Abramovich da kuma haɗakar kamfanoni a ƙarƙashin jagorancin hafshakin attajiri ɗan ƙasar Amurka Todd Boyle. A yau Litinin aka rattaba hannun sauya shugabanci da mallakin ƙungiyar tare da amincewar dukkan hukumomin da ke da ruwa da tsaki ciki har da gwamnatin Birtaniya. Wanda ya kai ƙarshen zamanin Abramovich ɗan ƙasar Rasha na tsawon shekaru goma sha tara yana tafiyar da ƙungiyar. adadin kuɗin da aka yi cinikin ƙungiyar ya kama fan miliyan dubu hudu da miliyan ɗari biyu da hamsin inda gundarin kuɗin da aka sayi ƙungiyar ya kama fan miliyan biyu da miliyan ɗari biyar tare da yarjejeniyar rarar asusun tafiyar da ƙungiyar na tsawon shekaru fiye da goma da ya kama fan miliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai da hamsin tun a watan maris ne aka saka ƙungiyar ta chelsea a kasuwa sakamakon takunkumin da gwamnatin birtaniya ta kakabawa Bromovich. bisa tuhumar dangantakarsa da shugaban rasha vladimir putin a mamayar da kasar ta rasha ta kai wa ukraine haɗakar kamfanonin na Bole sun yi takarar samun mallakar kungiyar ne da takurorinsu goma sha ɗaya a fafutukar da aka soma tun a ranar biyu ga watan maris a ɗaya ɓangaren kuma rahotanni na tabbatar da yiwuwar komawar ɗan wasan tsakiya na barcelona usman dembele zuwa kungiyar ta chelsea a wannan bazara wasu majiyoyi na bayyana cewa tuni da ɗan wasan ɗan ƙasar faransa mai shekaru ashirin da biyar? inda zai kasance cefane na farko da sababbin mamallakan kungiyar za su yi bayan cimma daidaiton sayanta a yau litinin chelsea ta sami nasara a kan kungiyar psg ta kasar faransa da ta nuna sha'awar dan wasan domin cike gibin angel di maria da kuma bukatar dan wasan ta kilian mappe da ya gabatar mata na sallamar nema da sayo dembele a yayin da take neman ya ci gaba da zama a kungiyar ko bayan psg ma manyan kungiyoyi da dama suna zawarcin dembele wanda rahotanni suka bayyana cewa ya zaɓi ya sake haɗewa da tsohon kocin sa Thomas Tuchel a Chelsea. Dembele ya koma Barcelona ne a shekara ta 2017 inda ya sami zura mata kwallaye 32 a cikin wasanni 150 a yayin da kuma ya kwashe tsawon lokuta yana fama da rauni. kwantaragin sa na shirin kaiwa ƙarshe da Barcelona a 'yan makonni masu zuwa a yayin da wasu majiyoyi suka bayyana cewa bai da ra'ayin wani sabon kwantaragi wanda hakan zai sauƙaƙa komawarsa chelsea a ƙasar spain ɗin kuma shahararren ɗan wasan ƙungiyar real madrid maceo ya tabbatar da cewa zai bar ƙungiyar a wannan bazara bayan kwashe tsawon shekaru goma sha biyar yana taka leda a ƙungiyar maceo ɗan ƙasar brazil ya koma barcelona ne a shekara ta dubu biyu da bakwai, inda ya sami nasarar lashe kofunan gasanni har ashirin da biyar, kuma yanzu haka yana rike da mukamin kyaftin ɗin 'yan wasan ƙungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya